Bayan karatu kusan a jimilla baki ɗaya Nijar ana fuskantar matsalar samun aiki. Ko mu da muke fama da nakasa ba mu tsallake wannan matsalar ba. Ina gani a gare mu matsalar ta fi kazancewa saboda koma koyan aiki bayan karatu ga nakasassu babbar matsala ce. Sannan babu wani matakin dafawa da ke ba mu damar samun aiki a cikin sauki duka da yake ana maganar 'yancin kaso a wajen ɗaukar aiki wanda shi ma akwai matsala. sa, yan ang problem. Muna cikin lokacin zaɓe, ko kuna jin yakin neman zaɓe da sauran harkokin siyasa sun shafe ku? Kamar kowa mun samu cika 'yancinmu na 'yan ƙasa na yin zaɓe wanda muke so, kamar yadda kuka sani zaɓe 'yanci ne ga kowane ɗan ƙasa da yake da wannan 'yancin. Mu a fuskar siyasa mun yi la'akari a shekarun baya-bayan nan na kasassu sun yi hubasa ana damawa da su. Akwai ma waɗanda suke fama da nakasa da suka shiga takara a zaɓe. des kandida aux election. Kuma kun shiga cikin sha'anin? Ah mun ji cewa abin ya shafe mu saboda akwai 'yan takara da ke fama da nakasa da suka san matsalolinmu kuma mun tabbatar babu shakka idan waɗannan 'yan takarar suka samu shiga cikin gwamnati lalle za su yi ƙoƙarin kula da buƙatocinmu. Me kuke fata daga sabon shugaban ƙasa? to sai ke nu an abin da nake jira ga sabbin hukumomi da za a shimfiɗa shine kirkiro da tsarin da ke bamu damar samun aiki kamar kowa yanayin na kasa bai hana komai ga mutum ina alfahari kasancewa na ina da na kasa wannan bai karya min gwiwa ba na yin karatu yanzu abin da muka yi la'akari da shi da an ga mai na kasa sai a ɗauke shi matsayin mai bara alhali ba haka ne ba ga mu mun yi karatu idan ana girmama haƙƙi On est là si nos droits sont respectés, nous contribuons efficacement au développement de notre pays.